بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كان متى شاء لوت رمضان شكرا تدوه ليا دريه دو da ashirin da nuna da arba'in da al'amma kai ma gigice kake al'amma da arba'in da ɗaya hijirar annan muhammad sallallahu alaihi sallama da arba'in da biyu hijirar manzan annan sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da bakwai ko ashirin da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu alhajj wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a aya ta talatin da tara uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu na'am أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الله مدوكين سلكي yace an yi izini an ba da dama ga waɗanda ake yaƙar su a makka an zalunce su to su masu mai da martani su rama su yi yaƙi kenan da an hana amma yanzu su yi yaƙi don su kare kansu kuma wa inna Allah ala nasirin lalle Allah mai iko ne wato kan taimakon su abinda ake nufi da kalmar uzina a filin mazin ne mabni lil wanda aka ciro shi daga al-iznu al a larabci ana nufin al-ibaha kamar yadda kuma yana iya nufin ruksa so an halatta an yi rahusa an ba da dama wato ibahatu mashru'iyyatul qital da ba an yaki amma yanzu an ba da dama wannan aya ita ce aya farko da ta fara sauka take halatta musulmi ya yaƙi don ya kare addininsa imam ahmad da imam turmizi su ruwaito hadisi daga abdullahi bin abbas Allah ya yarda da shi yace yadda manzo Allah ya fita daga Makka yace an ga wa sayyidina Abubakar cewa Abubakar yake cewa kai ku fitar da annabin ku daga wannan gari fa saboda an yi niyyar za a halakar da shi ma'ana mutanen maka sun gama shiryawa kullum za su kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama za su batar da shi da haka Allah ya ce an yi izini da an hana amma yanzu udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim tunda an zalunce ku to ku je ku yi yaki daɗin abin da ya faru cutar da su ake yi ana zaluntar su ana hana su abin da ya kamata na su kuma suka yi haƙuri mai tsawo hatta kai ga dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace musu Allah ya bani dama yanzu kan kare kin nan mushrikai ne suka kasance yuzunahu suna cutar da annabi suna cutar da sabon annabi su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya kai duka muminanmu ko in ce sahabban muminai waɗanda suke bin annabi sallallahu a wancan lokaci sakamakon su abin da suka zama da shi da wanda ake rufa su da duka da wanda ake saran su da takwabi sai su je gurin annabi sai su yar suna kagarar nan da aka yi mana sai manzo Allah ya ce isbiru fa inni lam umar bil ita ku yi haƙuri har yanzu Allah bai umarce ni na yaƙi ba ku yi haƙuri Allah bai umarce ni na yaƙi ba har sai da annabi hijira ya koma madina wannan ayar a madina ta sauka kuma ita ce aya farko da aka fara saukarwa don ba da izini ga muminai su yi yaƙi su kare kansu wato saboda cutar da su da kafaran maka wato suke amma yanzu da wannan yana nuna mana jihadi ɗin nan da ake faɗa asalin ma ba a ma shar'anta shi ba sai da azaba ta yawa cutarwar ta kai matuƙa ga muminai Allah ya ba su dama ya ce su je su mai da martani su kare kansu kuma duk duniya kowane mai hankali ya sani cewa duk wanda aka cutar da shi daidai ne ya mai da martani ya kare kansa don kada a halakar da shi ko a karar da shi yayin da wasu suka tunkare ku za su gama da ku za su kammala da ku to daidai ne ku kimtsa ku yi abin da za ku kare mutuncinku ku kare dukiyarku ku kare ku kare kasa ku kare al'umma kuma Allah ya alƙawari yace wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah mai wato akan taimakon mu'minai mai iko ne zai taimake su kwarai kuwa ai laqadirun ala an yansura ibadahul mu'minin Allah mai iko ne ya taimaki bayansa mu'minai kuma ya ba su dama su karfi a bayan ƙasa wa an yaj'alahum a'immatan wa yaj'alahum al-warithin zanya su zama su ne jagorori kuma su zama su za su gaje ƙasa li a da'ihimul kafirin Allah ta barika wa ba abin da ba zai iya ba shi yasa a wata ya ce fa idan laqaytumul na kafaru fa ya liqabi hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa nan ba ba'du wa imma fida'an hatta tadha al-harbu awzaraha yace zalika wa law sha'a Allahu ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض yayin da Allah tabaraka wata'ala ya bada wannan dama kenan ya shar'anta ayi jihadi fil waqtil aliq bihi a lokacin da ya dace ayi jihadi din amma da Allah bai bada dama ayi ba saboda lokacin bai dace ba lokacin da suke makka mushrikai kanu aksar adadan sun fi musulmi yawa da za a umarci musulmi a ce su yaƙi a wannan lokaci to da shakka zalika alaihim da abun ya tsanani gare su amma yayin da suka ka fuska samu gindin zama a madina madina ta zamanto garin musulunci darul islam kuma ma'akin ne wata mafaka ne da dukkan masu rauni za su iya zuwa su fake sai allah ya shar'anta jihadi a yaƙi abokanan gaba a ne da martani akan zaluncin da suke musulunci sai wannan ayar ta zama ta awul nazara fi dalika kina wannan yana nuna mana ya kuɗin kwana shi jihadi da ake magana kan shi jihadul a'da a nan ake magana jihadi na abokanan gaba ba haka kawai ake yin shi ba ba wai tsabar imani da kishi da tsabar zafin addini ko zafin ra'ayi yake sa mutum ya je kama yin jihadi ba sai ya shirya kuma sai ya zama yana da iko yanzu ku duba Allah yana nan annabi yana nan musulmi suna nan a makka duk shekarun da annabi ya yi a makka shekara goma sha uku aka yi ta cutar da musulunci da musulmai suka yi ta so a ba su dama su kare kansu Allah ya ce a'a annabi ya yi ta haƙuri in an musu ba daidai ba ya ce su yi haƙuri saboda ba su da ƙarfin da za su yi yaƙi ba a tunkarin abokin gama ba a kimtsa ba kuma kada mutum ya ɗauka tsabar tsagon imani ne ya je bai tanadi komai ba da 'yan itatuwansa a hannu da bindigar harba zura ya ce ya shirya zai je ya ke wasu alhali wasu nan sun fi ka yawa sun fi ka karfi sun fi ka wadata watakila ma suna da manya-manyan kasashe a duniya da suke tare da su suke ba su goyon baya to ba wanda ya ce kuma wani dole dole kai yanzu a zamanin ka kai sai an yi jihadi a yanzu ba wanda ya faɗa ka yi iya abin da za ka yi karantar da mutane a ilmantar da mutane ba wai damar musulunci nufinsa aje ta zubar da jini ba ne na yi muku bayanin matakan jihadi da babban malami ibn al-qayyim ya yi ta bayani a cikin zadul ma'ad cewa akwai jihadin nafsi mutum ya kokari ya yi jihadin zuciyarsa tukuna ya yaƙi zuciyarsa ya fi ƙarfinta ya hana ta alfasha da saɓon Allah akwai kuma jihadin shaitan shaitan ɗin nan da muke tafama da shi yake hana mu to shi ma akwai jihadinsa mai zaman kanshi sannan aka zo aka ambaci jihadin ada inda a ce ƙunar baƙin wake ake yi da tun a makka Allah zai ba da dama wa su je su kai kansu a kakkashe su amma ba manufar musulunci ne mutum musulmi ya tafi jihadi kawai aje a kakkashe shi wai da burin ya samu shahada ba to in duk kuka je kuka yi shahada duk aka kashe ku sai zama ba kowa kaga kasar ta zama ta kafin yayi amma abin da ake yi shine idan wasu suka yi shahada wasu kuma sai su samu ganima sai su samu karfi su zo su riƙe al'umma su taimaka musu wannan yana da kyau fikihu ne na al-jihad wanda akwai littafi mai kyau na babban malami su karzawi mai suna cikin jihad da sauran malamai sun yi rubutu akan wannan a wancan afon fiƙul zaka ne akwai fiƙul jihad kuma shi ma da wani babban malami ya rubuta yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta shi su game ake nufi da jihadi kuma yaushe ake jihadi kuma kashe-kashen jihadi nawa ne duk wannan shekarun da annabi ya yi a maka da shi da sahabbai babu rashin kirkin da kafirai ba su musu ba amma aka ba su haƙuri aka ce ku yi haƙuri ku jira annabi ya ce wa sahabbai ku koma wani an dake shi wani an sare shi ya ce ku koma fa inni lam umar bi qitalin ni ba a umarce ni bil qital ba in yaƙi ba sai da yi hijira koma madina ya kafa daula islamiyya ya yi ƙarfi ya samu sojoji ya samu tanadi mai ƙarfi sai Allah ce uzina lil ladina nuna, bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir bayan da an hana su yanzu kuma sai aka yi musu izini a makkan nan malam an samu lokacin da sai da aka dubi matsayinsa da darajarsa wallahi akwai lokacin da kafirai suka same shi suka rutsa shi a nan gindin ɗakin kaba suka yi ta dukansa suka ba shi kashi har da bayan takalmi aka ta duka abubakar sai da suka kumbura shi ya kumbura kun abubakar sadde a riwaya ce cewa idan ka zo wallahi ba za ka gane shi ba sam ba za ka gane shi ba fuskarsa ta kumbura saboda ya da ku amma ya zai yi saboda musulunci bai da ƙarfi dole suka haƙura so ya kamata musulmi su sani cewa wai jihadi ba ne ƙunar bakin wake ba kawai a ɗauki mutum a je a kai shi ya je ta kashe kansa ko kuma ya kashe wasu ko a kashe shi ya zama mutum baya da wani iko baya da wani fawa kullum ana bin mutum ana farauta su kamar bera kaga wannan ba shi bane ba kuma akwai buƙatar mutane suna da haƙƙi kafin a je a jihadin nan a karantar da su addini mutanen da muke rayuwa da su muna bukatar mu karantar da su Allah mu musu bayanin ma meye ma musulunci su ma waɗanda ba musulmi ba ai suna da haƙƙin ai musu bayanin muhasilin islam kyawawan abubuwa na musulunci kyawawan koyarwa na musulunci tarbiyya ta musulunci kyauta na musulunci mu'amala ta musulunci a nuna musu wato abubuwa na yabo na kirki na musulunci hadda za su yi sha'awa su ce yau bari shiga musulunci don nan don su masu su yi imani kuma kaga an samu karuwa da su to addinin musulunci ba addini ne da ya zo da fada ko ya zo da zubar da jini ko yi zo da a kakkashe mutane ba ba addinin musulunci bai zo da wannan tsarin ba a karanta tarihin jihadi nan sosai za a ga mai musulunci ya zo da shi tsarin jihadi ba babu jihadi ba akwai jihadi amma yana da matakai masu tsawon gaske kuma na gaya muku ba lalle bane sai a zamanin ka ko a lokacin ka kai za a yi wannan abu ko da bayan ka mutu ke da bayan shekara dari ma in an yi an shi kenan kai ka yi iya abin da ya kamata kai sai Allah ya ba da labari ya yi bayanin sifofin waɗannan mutane waɗanda ainihin wato aka zalince su sune ne alladina ukhrijuhum min diyarihim

su suka yi noma suka samu kuɗi suka gina suka yi kasuwa suka gina gidajensu amma wallahi da kafirai suka samu ƙarfi a makar nan sai da suka kori mummune daga gidajensu fata-fata aka ce ku fita daga gidajensu, ka duba ƙur'ani ƙarrai faɗa allazina ukhriju da diyarihim da haqqin ba tare da haƙƙi ba aka kore su a gidajensu sai dan me illa an yaqulu rabbuna Allah kawai laifin sun ce ubangijinmu shine Allah wannan yana nuna cewa ashe kafiri ne inda ya samu karfi ya samu dama to billahi zama gidan kwanan ka masu ya da kai a ciki idan kafiri ya samu lagonka in ya samu dama kafiri a duri da dudi maki wanda baya son musulunci musulmai billahi zama inda za ka kwanta ma bai barka da shi ba koranka zai iya tashe ka kamar yadda kori iyayenka da kakanninka a makka ukhriju min diyarihim an fitar da su daga gidajensu da zai haƙƙi ba don komai ba illa ya ƙulu rabbin Allah kawai sai don sun ce ubangijinmu shi ne Allah me yasa za su ce Allah shi ne abin bautarsu tunda suka ce Allah shi ne abin bautarsu ba su ce dan ba ba su ce gunci ba shi kenan aiko za su ga abin da za su gani to wannan bayani ne na sababin da yasa aka fitar da su daga gidajensu to ku yanzu ba ku cewa ubangijin ku Allah ne ai kuna faɗa ba kuna cewa la ilaha illallah ba ai kuna faɗa to duk lokacin da suka samu dama kuma akan ku to sai sun fitar da ku daga inda kuke in ba su kore ku a gidajen ku ba za su kore ku a wurin aikin ku ai su mallake abubuwa su mamaye abubuwa ga sunan kana gani abubuwa ga san suna faruwa yau da gobe dare da rana duk inda musulmi ya samu ci gaba sai sun bata shi kuma wallahi sai sun yaƙe shi kuma duk duniya na take kai ma sai ka zama mai basira a ƙasar ku ka daina rufe idan ka in kaga abu na rashin gaskiya wani dalili na duniya sun san duniya ya ɗauke ka ya hana ka kai aiki da gaskiya Allah ce walaula lahi nasa ba'dahum bi ba'd da ba dan abinda Allah ya shar'anta ga annabawa da mu'minai ba na yin yaƙi su yaƙi abokanan gabansu to da masu shirka sun samu dama sun hana mutane aikata addininsu a wajajen ibadarsu shi ta Allah ya ce lahuddimat sawami'u walaula layin nasu ba zan bi ba? da ba dan Allah ya shar'anta mutane wato wannan sashen ya kare kansa daga wannan sashen ba ana nufin yaƙi da Allah ya halatta wa mummune su ba wa kansa kariya to da an zo da ƙuddimat sawami'u da an zo ana rurushe wato wuraren bauta a sawami jam'i ne na sauma'a abinda ake nufi da sauma'a imam mujahid ce sawami'u ruhbani wurin bauta na yawa. wurin bauta ne kamar yadda ake cewa sawami'u as-sa'ibin in ji imamu qatada Allah ya masa rahama idan an ce sawami jam'i ne sauma a wuri ne da ake gina shi mai tudu mai tsawo wasu mutane masu addini da ake ce da su ar-ruhban shi ne ake cewa ruhbaniyawa ko rahbaniyawa wa rahbaniyata oha, ma katabnaha alaihim min shay' to waɗannan mutane rabbaniyawa masu bauta wurin bautarsu suke gina shi ya tsawo kamar mu musulmi muna da almasaji ko masallatai su kuma wajen bautar su sawami bauta suke kawai su su shiga su ta bauta ba ilimi to da sai an rushe wannan sawami a wasu za su rushe su wa biya un? biya su ne churches majami'o'i kenan da hausa majami'a shine coci kana'isun nasara to har su coci-cocin na kiristoci su ma sai an zo an rugurguje su wadda wannan coci la ta tasu bin rahman rahbaniyawa ba nan suke ba su keɓanta da rahbaniyawa ba su rahbaniyawa ga gurin bautar su sawa ne kiristoci kuma ga gurin bautar su wa salawat salawat shine wuraren bautan yahudawa shine amakinu ibada lil yahud wuraren bauta na yahudawa ko kuma kawai ka ce wa salawat kana isu yahud cocin yahudawa shi sunansa salawat wato yadda abin yake sawami wurin bautar rahubaniyawa na gaya muku wani gini ne maɗaukaki dogo da suke ginawa suna bautar allah su a ciki da irin tsarin su wa biya biya'un jami ne na biya biya ana nufin church ana nufin kanisa majami'a ta kirista kenan an gane ko kanisatun nasara to sai kuma salawat salawat su ma yahudawa suna da coci irin tasu ba ta kirista ba to ita kuma sunanta salawat ina fata ana fahimta da yaren ibraniyanci suna ce da ita saluta saluta kenan kaji wuraren bauta ne ga sunan guda nawa akwai sawami'u akwai biya'u akwai salawat to sai kuma aka zo kan namu na ƙarshe wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira da masallatai wuraren bauta na musulmi kenan shine masajid wurin da muke sallah muke ruku'i muke sujjada sunansa ne masjid an gane ko جمع مساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا wato masajidul muslimina min ummati muhammadin kenan sallallahu alaihi wasallam masallatan musulmi daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce wala yansuran Allah man yansur Allah yayi alƙawari duk wanda ya taimaka wa addinin sa duk wanda ya taimaka wa sa wallahi sai Allah ya taimake shi duk wanda ya taimaki musulunci Allah zai taimake shi ku gaya masu kudinku ku gaya masu mulkinku ku gaya masu sarautarku ku gaya masu dama a hannunsu wallahi in suka yi amfani da damarsu suka taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake su a cikin duk abin da suka sa a gaba wala yansuran Allahu man yansuru to kuma wanda kuma ya tauye addinin Allah ya turmushe addinin Allah ya murkushe addinin Allah shi ma kuma Allah zai murkushe shi abu ne mai sauki a wajen Allah kaga wannan albishir ne ga mutane ku je ku yi aiki don ku taimaka wa Allah da addininsa inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah tabaraka wa ta'ala wato mai karfi ne kuma marin jayi tabaraka wa ta'ala ya fi kowa karfi wannan ayat tana nuna cewa shar'anta jihadi da Allah ya yace ce musulmi su tashi fa su tsaya su kare mutuncinsu su kare mutuncin addininsu asalin jihadi ana yin sa ne don kare kai da kare addini saboda in aka zauna haka su kuma kafirai bara su bar wani sunan shi bara su bar musulmi su huta ba bara su kyale su ba sai sun matse su sai sun hana su bauta wa Allah to amma in suka san akwai jihadi in an taba musulmi suna da jihadi to za su dan daga musu gaba to shine Allah ya ce albarkacin wannan dafullahi nasu da ba ba'd Sashen su dake an gidan sashi Allah ta tabaraka ta alama da kowa kare ya ba dama mutum kare kanshi to wallahi da an samu wato lokacin da za a zo a rushe waɗannan wurare wato na bautar mutane a wannan lokaci kowane annabi da kowane mutanensa da irin wato abin da suke bauta annabi musa mutanen suna amfani ne da church a lokacinsa shi yasa aka ce kana'is kana'is yahud shine wannan kenan ba ni sunan shi salawat jama'ar annabi musa a salawat suke cocin su kenan na yahudawa to su ma da an rubuta su fi zamanin musa a lokacin annabi isa ana amfani da wurin ibada guda biyu ne da biya da sawami'a din biya da kuma sawami'a a lokacin annan muhammadu kuma ana amfani da mai almasajid mana waɗannan shari'o'in lokacin annabi musa yahudawa kenan suna amfani da sawami lokacin annabi isa suna amfani da biya'un wa salawat duka duk suna amfani da shi to da ba don allah ya kawo doka ko ya ba da dama da an rugurguje waɗannan gurare ga baki ɗaya na bauta a lokacin da kowane annabi yake kan ganiyarsa amma dai Allah ya yi alkawari zai taimaki waɗanda suka taimake shi to su waye waɗannan sifar su arama الذين daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah da Allah yake taimakon su alladina in makannahum fil ardi sune mutanen da muka kafa su wato a bayan ƙasa shine in makannahum fil ardi in mun kafa su a bayan ƙasa to a ƙamus salata za su yi da sallah wa atawuz zakata za su bayar da zakka wa amaru bil ma'rufi za su yi umarni da kyakkyawa wa nahawu anil munkari kuma za su yi hani kan mummunan abu walillahi aqibatul umur karshen al'amura gabaki daya ay akhir umuril khalqi wa masiruhum ilayhi al'amarin halitta gabaki ɗaya, makomar halitta gaba yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine mai hukunci lahul hukmu wa ilayhi turja'una hukunci yana gare shi kuma gare shi za ku koma duk wani mai mulki ba Allah ba mulkinsa babu duk wani mai doka ba Allah ba dokarsa babu kwata-kwata to tunda Allah shine wato mai mulki mai isa to ku taimaki addininsa sai ya taimake ku eh, ku taimaki addininsa ku ba da gudunmowa wajen ciyar da addininsa gaba inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul in inji qur'ani Allah ya ce mun yi alkawari sai mun taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya za mu taimake su hatta kuma ranar tashi alƙiyama za mu taimake su ya ayyu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wanda kuka imani idan kun taimaki Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da gadigan ku yana da cikin taimakon Allah taimakon addinin Allah wato taimakawa inda ake bauta Allah kamar misalin masallatai wuri ne na sallah wuri ne na ibada wuri ne na kusanci na neman kusanci ga Allah karatun Qur'ani da darussan ilimi to musulmi ku taimaki addinin Allah ku dinga gina masallatai ku kyautata su sama da yadda kuke kyautata gidajen ku amma yau mu waye gari masallatan mu suna yawo ne akan bara da wahala ka kaga masallacin da ba a bara ba a roƙo ba a cewa dan Allah jama'a a taimaka fi sabilillah me ya ta kai mu ga wannan saboda ba a taimakon inda ana taimakon da ba bukata sai an ɗauki hula an zagaya ana fi sabi lafi sabi layi. wani masallaci wani yake gaya mun na juma ne ya ce wallahi idan an zagaya wata ran naira saba'in ake samu masallacin juma'a guda da yake dauke da mutane dubbai amma wallahi 70 naira ake samu a rasa ma me za a ba wa 'yan adadin kuɗin mota da za su koma gida naira saba'in wani ɗari biyu wani ya ce dinar da aka samu one five murna ake a kwamitin masallaci yau an samu dubu ɗaya ɗari biyar anya musulmi a shirye kuke anya kun kimtsa ku za ku taimaki addinin Allah ina makarantu ina makarantu na musulunci da za a karantar da 'ya'yanmu alkur'ani a karantar da su hadisi babu sai kaɗan masu taimakon kaɗan ne ba su da yawa da haka addinin namu ya zama yana yawo ne akan roƙo akan bara mutane sun kwanta akan biliyoyin kuɗi sun kwanta akan biliyoyin dala suna sayan kadarori suna koyewa suna rufewa suna sayan filaye da manya-manyan gidaje a manya-manyan birane a ƙasarsu da duniya gaba ki daya amma kuma 'ya'yansu ba su da inda za su yi karatu to abinda za ka yi mamaki hatta makabarta fa a wani garin ba makabarta ta kirki makabartar garin ta cika an rasa yadda za a yi dabaru ake kawai da hikimomi tun masu kudin garin da manya-manyan filayen su da manya-manyan warehouse su da manya-manyan soso da suke da shi da gidajen gona da suka mallaka amma su babu makabarta da yawa akwai inda wallahi makabartar da abin da mutane an san mutu wallahi babu to ina taimakon addinin allah yake a nan ina taimakon mutane ina taimaka wa tafiya musulunci ya zama addini maroƙin addini roƙo muke coci ta fi mu tara kuɗi yanzu a coci ba sai an zo an ce a taimaka ba kawai da an zo automatically ba wanda zai je coci sai ya tafi da kuɗin da zai ba a coci alkawari mai gasa masara a bakin titi tana da wani dus da aka ɗora mata wasu kuɗaɗe na dole da aka ɗora mata kullum lahadi in za ta je ta kai kuɗi amma mutum musulmi zai iya zuwa ya jira wata biyu uku hudu biyar shekara ma yana zuwa masallacinsu bai taba ba da kokobo taimako ba amma da ya je ya ga abu ya lalace ko speaker masallaci ba ta yi sai kama zagin ladan yana waje ko kama zagin liman yana waje ko kama zagin kungiya yana waje kuma amma bai taba ba da kokobo ba kowa ya iya ya tara kuɗi ya je gina gida kowa ya iya ya tara kuɗi ya sai abun hawa mai kyau kowa ya iya ya tara kuɗi ya aure ya tara kuɗi ya harka ya tara kuɗi ya yi kasuwa amma addinin Allah ba zai tara masa kuɗi ya masa aiki babu mutane suna cikin wani irin matsi suna cikin kunci suna cikin talauci mun sha faɗa a karatu muna maimaitawa ya kamata mu canja salon da awarmu da muke yanzu wannan salon da awa da muke yin yanzu ya kamata mu gyara wa'azi kullum ba taimakon mutane ba yanda za a yi tafiya a rinka tafiya ba a taimaka mutane Kar ka dauka tsabar kalan Allah kalan rasulullah shi zai sa a fahimci addini kuma ya aiki da wannan dan Allah ma da shi kadai ya aiki ba manzo Allah ya ba wa wani mutum kyauta bai ja masa aya ko dai ko hadisi ba ya ba shi kyautar raƙuma iya ganin sa wallahi da ya ba shi kyautar raƙuma nan sai da ce kai ya da da karfa amin izgilanci yace ba izgilanci na ma kora suka tafi da su garin ku an baka bayarwa yake yuti ba amalla ya ce fakar yana ba da kyauta irin kyauta, wanda baya jin tsoron talauci su sai na abubakar hadisin bukhari da muslim manzo Allah ce a taimaka a taimaka tafiya ya gidansa ya je ɗebo gaba ɗaya abin da ya mallaka gaba ɗaya ya da koyi ba annabi manzo Allah ce mai kamar wa gidanka iyalinka yace na bar musu Allah da manzon Allah sayyidina Usman annabi yayi shela yace wa zai zo ya tanadi wannan runduna ta yaƙi da za ta je yaƙin tabuka man jahaza jaishal usra falahul janna wanda ya ɗauki nauyi sponsorin mujahidun mayaƙa da za su je yaƙin tabuka da dabbobin da za su hau da abincin da dabbobin za su ci duka wannan mutumin nan aljanna ne biyo wannan abun sayyidina usman yace fajahaztuha ni na ɗauki na sponsorin dan yakin tabuka gaba ɗaya. musulmi suna cikin wahala da kunshin ruwan sha a madina bayan da za su yi sai sun je rijiyoyin yahudawa su sha ruwa akwai wata rijiya bi'ir ruma wanda ala ce man shari bi'ir ruma falahul janna waye a cikin musulmi zai cire makudan kuɗi ya sai mana wannan rijiya ta ruma a madina na yi masa alkawarin gidan aljanna sai da usman ya je cinikinta a wajen yahudawa nawa ne kuɗin aka zabga mata kuɗi ko tayawa bai ba ya an biya ya ba da kudin aka fi rijiyar ta dawa hannun musulmi haka suke yi wa musulunci aiki haka suke yi wa addinin allah aiki amma mu yanzu muna zaune inda za mu yi sallah ga gare mu wallahi masallatai a mammatsi yan ƙanana wasu ma sai ka gani su mana yadda ka ga ɗakin kwana amma mutane suna da gidaje suna da fili na bakin, suna da falo zabga zabga wani wallahi ma nan falansa in ce ban ɗakinsa ban ɗakinsa ya fi masallacin unguwarsu toilet din da yake shiga ya tsuguno billahi na mun za a auna bita sa wallahi ya kuma sallacin unguwarsu wannan wani irin addini ne muke yi wannan wani irin imani ne wannan wani irin musulunci ne ban yi ma magana taimako da ake da bukata na gajiyayyu mata da mazajen suka mutu malam suna nan abandan an zubar da su wallahi wallahi idan kai in ka binciki talaucin da al'umma suke ciki a wannan lokacin wallahi malam sai gaban ka ya faɗi marayu kan nan mun karke magana nan wallahi muka zo karatu aka kawo mana marayu yara yara a garin nan duba nan iya bangaren mu nan kenan fa akwai inda ake yin taimakon marayu a wasu rayu amma wallahi da aka rinka bunko mana yara kanana marayu yan mata yan mata yan mata da ainihin wato yara mazaje bilal azimu malam ba za su gano ba cincirin na yanzu waɗannan yaran duk iyayen su mutu aka ce wallahi duk ubansu ya mutu kuma sai da muka yi bincike muka tabbatar muka je har muka sa har unguwanninsu aka bincika aka tabbatar duk iyayen su mutu suna nan bilal azim riga ta za su sa su yi sallah karamar sallah wallahi ba su da ita muna nan kuma a lokacin da wasu mu kuma sun mallaki miliyoyin kuɗi ba zama iya abin da suka mallaka ba mata kuwa wanda aurensa ya mutu ba su da yadda za su yi da wanda ma suke da auren ma mazajen ba sa iya ɗaukar nauyinsu wallahi ba za su lissafu ba wata mata ta aiko takarda take cewa musulunta ta yi ita kuma a garin nan ne wani ya aure ta a cikinku baya ba ta ci baya ba ta sha kuma ya mata ciki uku ya'ya uku tana da ya'ya guda uku yan muri muri muri muri kanana amma wallahi ya gudu ya tafi ya bata baya iya taimakon ta baya mata komai komai baya mata abin da ya tayar min hankali turowa takarda ta ce a taimaka mata da addu'a kuma a ba ta shawara ta ce ba za ta ɓoye ba a garin nan ne ta ce wallahi sai ta yi zina take ciyar da 'ya'yan nan takardar tana nan ko malam murshid kai na ba su aje takardar nan kuma da za mu kira ta mu ce ta zo mu taimaka mata kuma za ta zo kuma ran can ma mun samu wata makamanciyar wannan kaga yanzu wannan misalin musulunta ta ne aka aure ta kuma aka watsar da ita wataƙila kuma talauci ya ishe mijin bayan da zai zina ba ta je ta ba da mutuncin ta ta samu kuɗin da za ta ciyar da yayanta to akwai damuwa kwarai da gaske rayuwa ce muke yin ta rayuwar ana ana kawai ni na kai ni kaina na sani ba na neman in taimaka wani yanzu mutum zai zo fa aikin gwamnati zai samu kujera ce ya samu ko ta siyasa ko kuma appointment political appointment ko kuma eh, federal appointment ko state appointment ko wani abu appointment yana da kujera babba da zai iya daukan yara samari aiki wallahi malam in suka shiga ofis na yadda ka san kwakwalwar jaki ake kifa musu a kwakwalwarsu wallahi malam ba sa tunanin haka mutum ya kare shekarunsa ga shi ba ofisinsa shi za a kawo sa hannu ya ɗauki ma'aikata amma bai taɓa tunanin 'yan garinsu ko 'yan ƙauyensu ko 'yan uwansa ba yana ji yana gani zai ta sa hannu a takaddun wasu na daban amma ya tallata ko ya ɗan kai ƙofa ɗin mutum biyu uku hudu biyar ko ya ce ma 'yan garin su zo su jarabawa a gwada su in sun ci a dauke su wallahi ba sa yi kaɗan ne a cikin ma'aikatanmu da Allah ya ba su dama ko suke aiki ko a abuja ko a lagos ko a federal government ko a state government suka samu dama suke taimaka mutane ga yaran nan samari muna da su barjek suna zube an ce aje a karatu sun je sun yi karatun da kyar an ce aje university sun je sun yi digirin da kyar sun dawo kuma suna zaune ba aikin yi ba koyarwa ba sana'a ba kuɗi ba jarumi da za a je kasuwa babu kuɗin taki da za a zuba a gona babu kaza ba sai dai a ta zage-zage ba a bakin titi kuma alhali kuma sai riga dara muna da wani yana abuja muna da wani yana kaza muna da wani dan siyasa ne muna da wani kaza kaza da sauransu to me amfanin mutum ya samu kujera ba zai taimaki al'ummarsa ba amma su waɗanda ba mu ba ku je ku gani wallahi akwai zamanin da aka yi labari aka ba mu ana gaya mana kun san ana ɗan tsegunta mana abubuwa don mu yi wa'azi akwai wani da ya samu kujera a abuja cikin manya-manyan ministers ɗin nan wallahi tirela guda wata ran yasa aka yi daga garin su a kudu tirela yace duk azumin mai samari tirela guda ya kama musu wurin zama a hankali yana takardun takardunsu yana sa ana musu interview yana ba su aiki ana musu interview yana ba su aiki wasu da suka zo ma ba takardun ka sani aka samu musu aiki aka samu musu irin na security security din nan duk sai da zube su a garin gabaki daya kuma suna suka samu aiki da albashi mai kwari dan Allah bai taimake mutanen sa ba mu yanzu sai mutum ya je ya gama aikin ya yi ritaya ya dawo sai ya zo dan gida wani dan gida ya zo ya zauna shikenan ciwon suga da hawan jini ya kashe shi billahi zimu haka ne ko mutum ya zo ya dawo ya zama muku nauyi ku dasa ya yi shekarunsa yana wuri kaza kaza ka yana zaune kawai jira yake a wani daurin aure a gayyace shi ya zo da mota mai dan tsada so yake a ranka gaishe shi ku daina gaishe su kar ku gaida kowa wallahi duk wanda bai taimake ku ba kar ku gaishe shi ku rabu da shi ku nuna ba kuma san shi ba kurin ya wuce abin sa kai wuce to me amfani shi babu ai zan gaishe ka ne in ka taimake ni zan gaishe ka ne in ka san ni mutum ne ka san da ni amma ka je ka cika maman ka kai abin da kai ka tara abin da ka tara baka dauki dan uwan mu baka taimaka wa kowa namu ba kuma an fada an fada suna ji su kuma haushi suke ji a ce a taimaki mutane an sa ido akan mutane ba a girma mutane ana ganin rashin girman mutane an ga girman naka banzan bazara karan kada miya me amfanin sa ba za ka taimaki mutane sai me me za ka yi ai an taimake ka an gaya maka gaskiya ka rufa kanka asiri wallahi malam suna nan da yawan su malam bakin ciki da ciwon hawan jini yake kashe mutum ya dawo ya yi da taya ya rasa me yake masa daɗi a rayuwarsa baya jin daɗi a wajen matarsa ya'yansa Allah Allah suke yi ya mutu su cinye kuɗin da ya sato bai da abokanai saboda lokacin da ya aikin bai taimaki kowa ba 'ya'yan dangi duk bai taimaka musu ba babu in an je taimako ya ba da taimako fi sabi layi shi dan boko ne ba ya bada taimako kayi ka gama wancan garin nan da kake gani da manya-manyan tituna da motoci da waya da sauransu ko ka sayi gida zaman gidan bayan ka sauka sai ya gagare ka dole ka sa shi a kasuwa ka dai dawo ƙauyen naku ka sha fresh air ba sai ka kunna ac ba ko ba wutar lantarki za ka rayu normal ga nan duk tana ganin bulbul kuma ba wutar lantarki kuma ga mu a ƙoshe ba ac ba kuma tun da na zo garin na wallahi ban sha ac ba <laughs> ko ma ka bani kai amma ya ka gani lafiya ta kalau saboda akwai iska ta fi sabilillah in ka bude wundan ka sai ka ji wani wani tsubu da daddare na ce Allah mai yi kenan mai taimakawa lafiyayyar iska ta yaye maka damuwa da bakin ciki wani kuma yana can ya rufe kofar ya sa AC ya komi amma wallahi gumi yake yi duk da haka sai ya hada da kwaya haɓa ya zuba ruwa yana jiran ya bacci ko baccin ya ki zuwa haka Allah yake sha'aninsa shi yasa duniya takan koya wa mutum hankali tun kafin lahira amma Allah ba da haƙuri da Allah ya haƙuri Allah ran ma dan tsara mana aya mu dan huce kaɗan wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qawmun nuhin wa 'adun wa thamud Allah yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai haƙuri wa in yukazzibuka idan har sun karyata ka kai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tahzan ayyuhar rasulul karim karka yi bakin ciki ya kai wannan manzo saboda waɗannan mushrikai sun karyata ka akan abin da ka zo musu da shi min inda rabbika daga wajen ubangijinka wa aradu anka suka kau da kai suka rabu da kai to in har sun karyata ka kai ba kai kaɗai suka karyata ba faƙar ba qablahum qaumun nuhin wa adul wa samud kafin su mutanen annabi nuhu da kuma mutanen kudu da kuma mutanen annabi salihu da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi lutu da mutanen annabi shu'aib da mutanen annabi musa kun ga waɗannan annabawan gabaki ɗaya nuhu ɗaya hudu biyu salihu uku ibrahim hudu a lutu biyar shu'aibu shida musa bakwai waɗannan annabawa guda bakwai gabaki ɗaya dukkansu gabaki ɗaya an ƙaryata su ba wanda ba a ce ƙarya yake ba so duk abin da waɗannan mushirkai na wannan zamani naka ya kai muhammadu sallallahu suka gaya maka to ka yi haƙuri ai an gaya wa musa ai an gaya wa ibrahim ai an gaya wa hudu ai an gaya wa salihu ai an gaya wa lutu duk an gaya musu wannan wani yi kaddibuka in har sun ya ka to ba kai kaɗi suka karyata ba lallai an ƙaryata waɗannan mutanen kafin waɗannan mutane ɗan nuhin wa adul wa sabot su ma duk an ƙaryata su ba wanda aka bari kamar yadda Allah ya ce da shi kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun babu wani annabi ko manzo da yazo kafin kai ba sai face an ce da shi matsafi ne ko mahaukaci duk waɗannan annabawan da nake irga muku wallahi mana wani mutanen su ce mahaukaci ne wani kuma su ce da shi matsafi ne a tawasau bai Allah ya ce a ah, kamar wasiya suka yi da juna ya aka yi mutanen wancan annabin suka faɗa mutanen wannan annabin ma suka faɗa kuma the same word kalma iri ɗaya zagin iri ɗaya cin mutuncin iri ɗaya irin abin da aka yi annabi hudu da salihu da musa da da ibrahim duk da aka gaya musu irinsu aka yi annabi manzan allah sassana a tawaso bi banin ƙaumin ƙwaro allah ta ta ala cewa annabi fatawalla anhum fama anta bi malum yace wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka ci gaba da wa'azi kawai mu'minai su ne wa'azi yake musu amfani duk wanda ba mu'mini ba baya jin wa'azi ko wannan karatu cika da ake ta yi yanzu duk Najeriya duk duniya zaka ce ma inda ake duniyar ilimi zaka akwai dai wani abu da ake tunatar da mutane na Allah to masu imani su ne za su ke amfanuwa amma wallahi wani bai san ana wani wa'azi ba babu ruwansa ba labari kuma yanzu mu dai a nan arewa duk gidan rediyo da ka sani arewa insha Allah ana zuba tafsirai tafsiri da asuba da rana da daddare bayan karfe goma na dare sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya akwai na karfe hudu ma zuwa biyar 24 hours kuma duk akwai masu saurara suna ji saboda wata ne na rahama masallatai ku ko ina ana ta karantarwa yanzu nan muka shiga can wani ƙauye me yasu nan ƙauyen nan a'a ba shi ba ne yau folido wani ƙauye ne da ƙyar muka dawo da muka shiga can cikin daji cikin ƙauye sai ga mun zo wucewa kawai muka ga wani ƙauye mana. da lasfika bai fi mutane uku hudu ba malamin yana ta fama ana ta jan aya ana ta fasa na ce Allah ya taimake ka ana ta bugawa saboda ko ina so ake a gaya mutane Allah magariba ta yi ku duk ƙauyukan nan duk an fito bakin titi kowa yana shan ruwa mai shan mangoro ya sha mai cin biredi ya ci mai shan ruwan sanyi ya sha mai kaza kaza da sauransu to duka wannan abin da ake wallahi malam mara tsoron Allah bai jami shi ba bai shafe shi ba kenan addikira fa'ul mu'minin mu'minai suke take taimaka um wato waɗannan mutane sun shahara ne shi yasa aka ambace su Allah yake adil wa samud ko ba ka bani li bi ism sannan sai ya sake cewa wa ashabi madyan da kuma wato ashabu madiyan mai kun yace mutanen annabi shu'aibu sai yace ashabu madiyan saboda mutanen annabi shu'aibu din su ne mutanen madiyana can inda Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba wa ila madiyana akhahum shu'aiba su mutanen annabi shu'aibu su ne suka su ne na farkon ƙaryata annabawa in ka kada su da ashabul aika ashabul aika wasu ka ce kuma li'annahum hum ahluhu hum ahluhu wasu suka ce ashabul aika din guraba ne baki ne ba su bane ashabul aika baki ne da kansu to anan abin da ake so a gaya mana annabi yayi hakuri sallallahu alaihi wa sallama idan har an kare an kare ta kai manzon Allah to akwai waɗanda aka kare kare ta ba kai ba sai ya ce wa ashabu madiyana malam wa qawmu ibrahim wa qawmu وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله يجي إن أن قريتا كدوة أن متأنم أن قريتا كاتن wato kafin zuwansu wasu sun karyata wasu annabawa an karyata su ma an karyata su ga mutanen annabi ibrahim ga mutanen annabi lut ga ashabu madiyan wa kuzziba musa Allah ya ce annabi musa ma ba a kyale shi ba an karyata shi shine wa kuzziba musa su ai suka karyata annabi musa wato banu isra'ila kenan an ce wa kuzziba musa an karyata annabi musa wasu karya saboda ba duka mutanensa ne suka ainihin karyata shi ba yawwa wanda suka tsare tashi fir'auna ne da mutanen fir'auna da jama'ar fir'auna saboda annabi musa ya zo da mutane da ayoyi bayyanannu da suke nuni akan gaskiyarsa amma wallahi malam da sandar da ya nuna da mu'jizar da ya nuna da duk abin da ya nuna wallahi sai da suka ce ƙarya yake ƙarya tashi suka yi shi kam sharri ma suka yi masa ya suturce jikinsa mutum ne mai rufe jikinsa mutum ne mai kunya mai kawaici kawai sai aka kulla mai aka ce ai da kuka ga da kuka ga kullum yana sa kaya yana rufe jikinsa ai cutar al'aura ce da shi al'aurarsa ne a kumbure 'ya'yan marinansa ne ciwon ƙaba ne da shi a kumbura suke baya so a gani shi yasa yake saka riga ka duba ba yahudi da rashin mutunci ma wai abin da yasa yake sa kaya yake rufe jikinsa wai bai da lafiya ne saboda bai so a ga aibinsa Allah da ya so wanke shi sai wata rana nan Musa ya shiga kogi yana wanka kamar yadda ake zuwa bakin kogi ana wanka nan Musa ya yana wanka ya dora kayansa akan dutse kafin ya gama wankansa da linkayansa ya fito ya sa kayansa yana gama wanka yana fitowa ba kowa ya shiga kuma a tunaninsa ba kowa zai fito kawai sai ya ga dutsen nan ya ɗauki kayansa ya yi sama sai ya bi dutse ya ɗauki sandarsa zai daki dutsen yana sauri ya adam ya dutse tsaya dauki ɗauki kayana ya dutse tsaya dauki ɗauki kayana to ruga wannan da zai yi da gudu ashe su wannan mutane banu isra'ila su kuma sun zo suna so su ga sa kawai sai suka ga sa ya ruga da gudu ne sai ka ce ah wallahi ma bi musa min adar wallahi annabi musa musa ke ba su cewa annabi wallahi musa ashe lafiyar sa kalau bai da wannan ciwon da ake faɗa kaga shi a wajensa ya kunyata shi a wajensa ya bayyana tsaraici amma shi kuma Allah a wajensa ya wanke shi ne daga abin da ake zargin sa da shi duk a cikin mutane annabawa manzannin Allah ba wanda ya sha wahala a hannun mutanen irin annabi Musa ka faɗa kanka tsaye wahala dai sun ba shi wahala kwarai da gaske ya tattara kansu ya tattara kansu ya tattara kansu Allah ya kira shi yace ya zo su gana Allah ya ce wa na dai na min da turil ayman Allah ya kira shi ya kira shi wa karrabna mu min jiya Allah ya ce gashi kwana talatin za ka zo ka je ka dawo wa wa'adna Musa 30 laylatan fa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla da je ganawa da ubangiji da zai tafi sai ya zaɓi mutane saba'in a cikin mutanensa wa tara musa saba'in na rajula ya tafi da su insha Allah malam da ya tafi ya je gana da ubangijin nan mutanen nan nasu sai ya bar wa ɗan uwansa annabi haruna ce, ya haruna khlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilin muslimin ya kai haruna tsaya mun akan mutane Dama annabi haruna ɗan uwansa ne shekara biyu ne tsakaninsu shi ma kuma annabi ne ya ce to da Allah ka riƙe mun mutane na zan je gana da Allah lokacin zai je karɓo attawa wala malam daga tafiyar nan nasa waɗannan mutane malam ko sai suka damu shirkai suka kama wutar ɗan mariki ba yanda annabi haruna bai yi da su ba yayyayyai suka yi suka saba annabi haruna ya dawo yana murnar ya zo da abin nan ya tarar da su sun lalace har ya zo yake zargin ɗan uwansa haruna ya ce ya haruna ma mana aka izra aita hun dallo allah ta tabi a ne a fa'afaita amri ya haruna me yasa lokacin da ka ga mutanen da na sun bata sun dawo suna bautar ɗan maraƙi ba za ka bi ni ba yanzu ka saba wa umarnina ne ba na ce ka yi kaza ka yi kaza ba annabi musa ya shiga damuwa saboda mutanen sun bata haka mutumin kirki yake duk lokacin da ya ga mutanensa sun bata sun lalace to ba daɗa an kara su yake daɗa batar da su ba damuwa yake ya zai ya gyara su afa a sai ta amri annabi haruna cikin ladabi da biyayya yake gaya masa kalab na umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam talqub qawli قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذها وكذلك سولت لي نفسي yace ya kai dan dan uwana mana dan yar wato dan mai mana dan dan yar mahaifiyata kada ka zarge ni ka yi hakuri yace ni na ji tsoron kada na tafi in same ka a ce na raba kan banu isra'ila na yi iya kokari na amma sun halaka haka yi ta fama da su fir'auna yana gana musu azaba ya je wa fir'auna wa'azi yace ya zaka zo kana bautar da mutane ka sake su su bauta wa Allah amma duk da haka sai da mutanen annabi Musa billahi azimu yahudawa wannan suka yi mai butulci ya wahala iya wahala daga ƙarshe fa ya tattara ya gudu ya tafi ya bari ya tattare da 'yan mutanen nasa ya ɗebe su ya addu'a ya roƙi Allah ya kama hanya za su fita suka bi ta teku Allah ya ya ce masa ɗauki sandarka ka daki ruwan tekun nan idrib bi asaka alhajar hajar al famfala fa kana kulli firqin ka at-tawd wa adlafna thumma al ya bugi teku da sandarsa hanya ta bude ya kama hanya ya wuce a hakan da fir'auna ya ji labari sai da ya ɗebo 'yan fadarsa da 'yan kabinet ɗinsa da sojojinsa da rundunarsa gaba ɗaya ce ku zo mu bi wannan mutumin sai na kama shi yau ya bi shi zai kama shi mutanen nan musa suka juya suka garga fir'auna fa ya taho da dawaki yana biyo annan musa zai kama shi har suka ce da shi ya kai musa muna ganin fa inna da za fa a riske mu qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin yace da su kalla ubangiji na yana tare da ni a yanzu a cikin tekun nan da muke tafiya ubangiji na yana tare da kuma zai shirye da ni hanya kuma zai taimake ni fir'auna saboda sa kamar da imam bazawi yake faɗa a sa lokacin da ya zo shi ma zai bi ta tekun ka duba ruwan teku shi anan musa da ya bugi tekun sai zama masa kwanta kawai kawai sai zama kwanta kawai ruwa ya dace kawai nan ya tsaya nan ya tsaya kawai akai yi mai hanya da shi da 'yan mutanen suka tafi fir'auna da zo saboda shaidancin sai ya ce mutanen su ka gani ko kun gani ko kun ga teku ya bude saboda ni ko kun ga da ya ga kwarjini na kun ga gani na taho ya bude ko suna murna suna ga fir'auna ya kai ce kuma ya bude zanci sai da suka je tsakiya sai Allah ya ce ruwa ya dawo sun je tsakiya annabi Musa ya fice sai Allah ya ce ruwa ya dawo hanya ta haɗe ai sai fir'auna ya fara kiran habu ka san muke sha ruwa sai na habu ya sha ruwa ya ƙoshi Allah ya ce igiyar ruwa ta murde shi falon ma adraka wani zaren uku. قال أنه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل da ruwa ya nitsar da shi ya sha ruwa ya ƙoshi ya hada da hadda taɓo ya ce to na yi imani na yadda da wannan ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi annabi musa na yadda kuma ana minar musulmi na nima fa ina cikin musulmi yau malam kaga ashe fa auna ya tuba kafin ya ya sha kashi Allah mai maganin mutane to wannan ya kamata duk wani jabberi duk wani mai jin ya isa duk wani mai mulkin kama karya duk wani mai zaluntar mutane duk wani wanda yake jin ya isa duk wanda ya sa a kashe wanda ya ga dama ya sa a daure wanda ya ga dama ya sa ya wulakanta wanda aka dama wallahi ba kai fir'auna ba mulki ba a yi wani mulki mai mulkin da ya mulki irin na fir'auna ba ba a yi shi ba amma ka duba da ya ji jiki da kansa ya ce wa ana minal muslimina na zama musulmi kaji shugaban kafirai arna kafiri makiyin Allah fir'auna wanda yace ana rabbukumul a'ala ni da ubangiji kuma daukaki yanzu da ya sha kashi ya sha ruwa Allah ya nazar da shi a ruwa da fa yana da fadan mulki akan ruwa wannan tekun a tarihi aka ce fir'auna ya sa an masa gadan mulki akan yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ga ruwan ƙorama na gudana a gargashi na bakwa gani ai ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin kuma daukaki da Allah ya ga dama sai ya kashe shi da wannan ruwan da yake gadara yake mutane mulki akai da Allah ya ga dama sai ya kashe shi da ruwan da ya so ya kashe annabi Musa a ciki aka ba irin shirin da bai ya halaka annabi Musa Allah bai bashi dama ba kuma Allah da ya ga dama ya wulakanta Fir'auna sai ya sa annabi Musa ya tashi ya girma a gidansa shi ya ciyar da annabi Musa shi ya girma da annabi musa wasu bokayen suka ce kaga kaga wannan yaron wayansa ya sa, nan gaba zai kwace mulkin ka ce Allah aka ce kware kuwa tun daga ne ya fara takatsantsan da shi sai da sai kuma gashi da annabi musa ya kwace mulkin fir'auna yau ga annabi ga fir'auna yana cewa ana minal muslimin sai Allah ce a ina al'ana wa kada asaita qabla kunta minal muslimin ai sai yanzu bayan ka saba kana cikin mabarnata Kayi yi barna a bayan ƙasa kayi yi abin da ka ga dama sai yanzu za ka ce kai musulmi ne kai ma ka gama duk kayi ka yi duk abin da ga dama lokacin da kake giyar mulkin ka ba ruwanka da kowa kuma za ka yaƙi kowa za ka sa a ci mutuncin kowa za ka faɗi abin da ka ga dama sai yanzu bayan an sallame ka ka dawo ka gama kuma ka riƙe wani shirbi mai talatin da uku kana riƙe da shi kana ja da farashin da ka ka ce mana wai ka dawo hanyar Allah al'ana al'ana tun yanzu muke so mu ga ka tun yanzu muke so mu ga ka muna cike da damuwa kwarai da gaske dangane da halin da musulunci yake ciki na rashin wa za su taimaka masa wa za su tallafa masa Allah ya sani Allah ya bamu manyan mutane Allah ya bamu masu kuɗi Allah ya bamu masu hali ba abin da Allah bai bamu ba ya haɗa mana ma har da ɓeraye da gafiyoyi duk muna su gaba da duk cikin jama'ar mu ne gaba da masu cin haram da masu cin haram fatan mu Allah ubangiji ya gyara mana halayen mu ya samu cika da imani ya ba mu ikon taimakon addininsa kuma ya sa aljanna mu kuma mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh